Assalamu alaikum yawa matasa barka ku da waraka barka ku da sake saduwa da mu cikin wannan sabon shirin namu na yau na labarin matasa a yau kuna tare da Samira Gwafi da Gora Fanta Shamsu Fanta ya kina lahiya. Lafiya lau ya ne Lafiya launi. To muke labari A yau za mu fara da birnin Yamai domin tattaunawa kan ci gaban ɗaukar darasi makonni uku da fara karatu takaitaccen rahoton namu zai kai mu yankin Gaya jihar Doso inda hukumomi don karfafa biyan haraji sun zaɓi hanyar da za a bi a ƙarshe kuma sai mu na wasannin motsa jiki. gora makonni uku da fara karatu wannan shekara a cs zam da ke yamai amma akwai sauran kalubale ɗaliban da malaman suna duk bakin ƙoƙarinsu don ci gaba a cikin karatu domin ƙarin bayani sai mu bi wannan rahoton na aminata bubakar Koma makaranta cikin makarantun gwamnati da masu zaman kansu a Yamai ta kasance baki ɗaya tun a ranar uku ga watan Oktoba a CS Zam ta Yamai. Duk da cewa an fara karatu, ɗalibai da ke ajin Segwandise har yanzu ba su ga wasu malamansu ba, mu saurari wasu daga cikinsu. Mun fara ɗaukar darussa tun jiya mun fara da mat da fizik kuma mun gane komai. Eh mun fara tun yaushe mun ci gaba sosai cikin maudu'in 'ya'yan gabaki daya mun ga malaman dukansu gaskiya suna da kirki A cewar Baje Umaru farfesan tarihi da ilimin ƙasa a wannan makaranta, ɗaukar darussa na gudana yadda ya kamata. Eh, Haka ne mun fara ba da darussa. Farkon satin da aka soma ne ba a yi karatu ba, saboda ya zo daidai lokacin rabon kayan karatu. Ɗalibai da malaman makaranta kowannensu suna fatan ɗorewar karatu ba tare da yajajen aiki ba domin kammala jadawali cikin lokaci. A halin yanzu a garin Dogon Dutse bayan bayan an fara karatu har yanzu halartar ɗalibai ba ta da tasiri a wasu makarantu. Waɗannan yaran har yanzu mira suna tare da iyayensu suna aiki a gonakai. Mu biyo wannan rahoton na Abdulaziz da Yuma. Idan a makarantun boko na birane mafi yawan ɗalibai sun koma makaranta, to malaman ba da karatu na wasu makarantun firamare da na sagandari na ƙananan hukumomin karkara har yanzu suna jira. Shaibu Liman, daraktan makarantar Rumbuki da ke ƙarƙashin harabar inspector matankari ya ba da shaida. Haka ne a cikin makarantarmu duka malamai sun kasance a nan, amma ɗalibai suna cikin gonaki suna kama ma iyayen su ayyukan daji. Zuwa yau a cikin ɗalibai bakwai kawai ɗalibai uku ne muka samu. Da muka haɗu da wa'anga ɗaliban fitowar gari sun yi furuci kan dalilin rashin kasancewarsu a makaranta. sai an da kai abin da ya hana ni zakkuwa da kwadon da an kama daji na an ka ni kama na ta canta ke da gina kushiya yanzu tun da aiki ya fara dama kwanan gani ya ta fara kwa. banda ma ayyukan gonan wasu abubuwan takurawa a wanga somawar azuzuwan makaranta a bana na da alaka da latin gina azuzuwan zana bisa dalilin rashin karan hatsi da kuma gimshikan kafawa. Za ku tuna cewa Majalisar Jihar Difa ta shirya taron matasan yankin a gaban manyan hukumomin kasar nan. Daga cikinsu, ministan matasa da wasanni, ƙarƙashin taken matasa masu farfado da tattalin arziki. Wannan taron mira ya haifar da zazzafar muhawara da kuma wadata. An amince da dandalin ta hanyar shawarwari, mu saurari Salifu Mamman matashi mahalarcin taron a difa a firar shi tare da wakilin Mani Musa. Priorize fifita kwarewar 'yan ƙasa cikin jagoranci da kuma ƙananan hukumomi daban-daban fifita ɗaukar ma'aikata matasa cikin ong proje da tsare-tsare cikin kamfanonin haƙar man fetur da sake matsugunan waɗannan kamfanoni da makamantansu nan take tare da girmama sharuɗan kundin tsarin man fetur dangane da abun cikin gida da nauyin hakkin al'umma daga kamfanin cnpc kafa wani haɗin gwiwa kan duk wasu bayanai da ke da alaƙa da 'yancin gashin matasa matasa tare da aikin tantance bukatun matasa saka matasa cikin madafun iko da kuma tsara haɗuwa ta lokaci-lokaci watanni uku-uku na kimanta shirin yanki na shigar da matasa bisa jagorancin gwamna. Goga a cikin gundumar gaya tsakanin Januwari zuwa Satumba na shekarar 2022 gundumar ta tattara kawai miliyan hudu na sefa na haraji daga cikin miliyan goma sha shida da ake sa ran a samu. Domin kwaɗaita jama'ar da su sabke wannan nauyin da ya rataya a wuyansu, hukumomin birnin sun zaɓi hanyar da za a bi wajen sabke wannan nauyin. Ana shigar da kuɗaɗen da aka samu a gine gine asibitoci hudu a cikin ƙaramar hukumar. Tare da wannan tsari da haɗin gwiwar al'umma, sakamako mai gamsarwa yana fitowa a kan gaba. Rahoton Habibu Garba. Biyan lanho hakki ne na ɗan ƙasa kuma wajibi ne cikin ƙaramar hukumar Gaya yankin Doso tsakanin watan Janairu da satumba. watan shekara 2022 ma'aikatar magajin gari ta samu tattara sefa miliyan hudu na lanhu bisa miliyan goma sha shida da aka yi tsammani domin kawo 'yan ƙasa su biya harajin su. hukumomi sun canza salo na kusanto 'yan ƙasar magajin gari burema munkaila amma irwo amma mun samar da waɗansu dabaru domin jama'a hankalin su ya dawo wajen biyan jangali mu yi wa jama'a aiki mun yi ayyuka asibiti miliyan 24 alhali hali abin da muka samu a jangali a shekara bai wuce miliyan hudu ba a cikin miliyan goma sha shida. imani da cika wannan haki zauren matasa na karamar hukumar yana kira da kawar da siyasa shugaban zauren mashawarta amadu abdurrahman dabara ce ya kamata a kawo da zai sa jangali ya rinka shiga magajin gari ya bar siyasa siyasa lokaci gare ta ka zo aiki ne don jama'a kowa bai jin tsoron biyan jangali saboda akwai siyasa Kwamitin matasan dandi na ganin hanyar eh, zaɓin hakkin da ya rataya cikin mulki ita ce hanya mafi kyau ta kusanto 'yan ƙasa domin karɓar lanhu da haraji. Shugabar kwamitin Madan Tukur Hamsatu. Mun nemi izinin shugaban da'ira ya ba mu damar mu shiga unguwa-unguwa ko inda abu su biya ba. Mu wayar musu da kai kan biyan lanhu saboda a cikin shekara jikka ne kowane mutum zai biya. Idan baka iya biyan jikkan lokaci ɗaya za mu rinka zuwa kowane wata uku uku muna karɓar dala hamsin har da biya mu rubuta sunayen waɗanda suka biya mu zuba asusun mere. kuɗaɗen da ake tattarawa ta hanyar adalci da gaskiya ita ce hanyar da hukumomin ga suka ɗauka tare da haɗin guwar al'umma. yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da mamman ada. a kwallon kwando Nijar na karɓar bakunci a ranar Juma'a da gasar kwallon kwando a Yamai da ƙasashe hudu na shiyar suke halarta su ne Nijar, Mali, Benin da Cote d'Ivoire a cewar Burma a barshi Muhammad Lawan wanda an kafi sani da Picasso gaban ƙungiyar Feni Basket. Wannan gasa na da burin bada kwazo ga wasan da kuma ƙarfafa hulɗa dangantaka tsakanin 'yan wasa. A nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in mun sake zo muku da wasu sabbin labarai. Mu huta lafiya.